الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan rana ta lahadi tara ga watan rajab shekara ta hudu. bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha tara ga watan biyar ta shekara da sha uku 2013 miladiya a muna cikin littafin mu na umdatul ahkam kitabul at'ima babi da ke bayani akan abinci kenan ciye-ciye da kuma shaye-shaye ko kuma abubuwan da ake ci da abubuwan da ake sha da kuma tufafi da ake sawa a ƙa'ida na addini da musulunci a malaman abin nan usul tuna faɗi asali a cikin duk wani abinci ko kuma abinci ko tufa asali halal ne shi ya za ga ayoyin da suka haramta abubuwa ne ake saukar da su abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne sai a yi listin din abubuwan da ba a so a ci ko kuma ba a so a sha ko kuma kaya wanda ba a so a sa sai a gaya maka duk abin da ba wannan ba kenan halal ne za a zo aka yi littafi sai aka littafi mata kawai da aka haramta mu mutum ya aura banda su kenan duk wata mace tana da dama ka aure ta ta hanyar ta shari'a ta yadda da ita a ga aka zo abinci sai aka ce hurriman alaikumul maitatu waddamu wa lahamul khinzir har zuwa ƙarshe aka ce da jini da naman alade da kaza haramun ne ku ci haka abubuwan sha innamal khamr wal maisir wal ansar sai aka lissafo su to asali duk wani abu da baka samu aya ko hadisi da ya haramta maka ci halal ne abinka ka ɗauka ka ci ka sha ka sa ba wani tufa da aka ce haramun ne ka sa sai wanda addini ya zo ce haramun ne ka ta nau'i kala ko kuma nau'i na shi ainihin kayan kamar alfariri da sauransu to kenan al'asalu fil ashiya shine al-ibaha halal ne shi kuma al'asul shi kuma a cikin a ibada shi kuma a ita ibada kuma saɓanin wannan ba za ka tashi ka zabura ka ce za ka yi wata ibada ba da suna ibada kuma sai ka samu umarni daga wurin Allah ko daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka ga mutum yana wata ibada to kana da dama ka tambaye shi me dalilin ka ba kai wanda baka yi bane za a tambaye ka me dalili baka wanda zai yi ibada ina dalili sai Allah ya yage musu salatu yasa zai yi sallah me dalilin kake azumi kutiba alaikum siyam me dalili zakka wa aqimu salata wa atu az-zakata me dalili kake haji walillahi ala an-nas haka duka amma kuma kaga mutum yana cin abu to kada ka tambaya me dalilin da yasa kake cin wani abu kai da kike masa me yasa yake ci kai ake neman ka kawo dalili an gane yasa wai wani ya ce maka me dalilin da ya nuna a mai sunansa mauludi haramun ne ba haka bane rashin sanin ne abin nan bane don kuma an san mutane ne ba san ka'ida na addini ba wanda zai yi ne shine za mu nema mana dalili mun in san idi annabi yayi za ka ga babu salatul idaini a duk littafin da ka bude babu salatul khusuf ko babu da yake ba na salatul istisqa babu salatul khawf duka ga sunan amma idi abin nan mauludi fa kyauta ga bari ba to wanda zai yi maulidi ke bukatan dalili ba kona ba Allah ya ce a yi maulidi a wuri kaza ko annabi ce a yi a wuri kaza sai zama dalili to shine al-aqima asali a wajen abinci da abinci da tuba al halal ne kowane irin tufa ka sa kowane irin abinci ka ci kowane irin abinci ka sha duk abin da ka gani komai kalansa in ka same shi kawai ka dora a abinci ne in dai ba guba bane na kace mutu an gane a wurin Allah halal ne sai lokacin da Allah in haram ne to Allah zai saukar da aya ko annabi ya zo ya faɗa mana abu kaza halal ne Shi ne abin da babu yake so ya nuna mana kenan ne farkon wato kamar muƙaddima na wannan babi za a gaya maka abubuwan da ba sa halatta da abubuwan da suke halatta abubuwan da aka yi ciro to abin da aka yi abubuwan da ba sa halatta to abin da aka yi ciro a kansa to halal ne akan abinci ko abinci ko kuma tufa wannan shine babin da yake bayani a kai kenan shi yasa za ka ga abubuwan da aka haramta din kididdigaggu gune yan kaɗan sai a lissafa maka su shikenan shi yasa da wani sahabi ya zo ya tambayi annabi ka gaya mun abin da zan kayan da zan sa a lokacin da nake cikin ihrami ina muhurimi aikin hajji annabi bai gaya masa za ka sa a geuto ka sa izar ba in gaya masa haka kaga har yanzu bai gaya masa bayanin abun nan don zai iya kila ɗauko takalma ya zura zai ya ɗauko hula ya sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abubuwan da bai halatta mai ihrami ya sa ba don yace birni ka gaya mun kayan da zan sa a lokacin da nike cikin ihrami sai annabi ce to la yalbisul muhrimu yake baya sa wando baya rufe kansa baya sa kufi baya sai lissafo masa abubuwan da aka hana sawa to duk abin da baka ja lissafa maka ci ba to ya halatta ka sa kenan kamar su agogo madubi da sauran abubuwa sai annabi ya kaya masa abubuwan to shi yasa ga idan addini zai ga maka abubuwan da aka hana ka amfani da shi ne to duk wanda ka gayi shiru cike ne kai amfani da shi al hadithu thalithu wa sab'un ba'da salatumi'a hadisi a wannan babi shine hadisin nu'man dan bashir radiyallahu anhuma ana kiransa nu'man bin bashir bin sa'ad bin fa'alaba al ansari al khazraji shi da ba da iyayensa guda biyu dukkansu sahabbai ne babansa sahabi mamansa sahabiya shi ma sahabi ne shine wanda aka makyauta na gona maman saboda yadda take son ce ba ta yadda da wannan kyautan ba sai an je an shaida ma annabi don ya zama kyautan ta zama nashi in kai tsaye baban ya tafi da shi je ya rasulallah na zo ne ka zama shaida ɗana nu'uman wannan na ba shi kyautan gona na ta wuri kaza sai annabi ke tambayansa kana da wasu ƴaƴa ban da shi sai ce e ka musu irin kyautan da ka masa ce a annabi ce to ba ruwa na ba zan shaida akan zalunci ba kana so su zama a wurin biyayya ya zuke yi eh, to daidaita tsakanin su shine wannan Nu'man bin Bashir ya zauna a Sham kuma ya zama gwamna a Kufa shi Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu a Hims kasar da ake kira homs yanzu a syria inda ake yaƙi a nan aka kashe shi shi wannan abin da ya rasu a shekara ta 64 a wannan shekaran aka kashe shi a hims din na kasar misira kenan yanzu shine kaman gari ta uku a girma daga damash sai halab sai kuma shi homs din to a nan aka kashe shi a syria a shekara ta 164 bayan hijira shine umar dan Bashir radiyallahu anhu sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu wa ashara wa fi riwayatin wa ahawa Nu'man bi isbi'aihi ila udunaihi shin Nu'man din don ya tabbatar ma wanda yake ba su labari ya ji abun ba wani ya gaya masa ba sai yi nuni da kunnuwan sai ce na ji da kunne na wa'annan da kunnuwa na wa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa nuni da yatsansa zuwa ga kunnuwansa sai annabi yana faɗi innal halala bayyin lallai halal a bayyane ke baya bukata sai ka tambaya to halal ne zuma halal ne kaza halal ne babu innal halala bayyinun amruhu wa hukumuhu al'amarinsa da hukuncinsa a bayyane yake wa innal harama bayyinun haram kuma a bayyane yake giya naman alade naman muce dukkan su wayan abubuwa a bayyane suke ba bukata mutum ka ce a ah, na zo na samu kaza jiya ta mutu fa bata ko yau ta mutu bata kwana ba zan iya ci ba mutum ba ya bukata wannan tambayin dai ta yi mucin ko to halal a bayyane ke haram ma a bayyane ke sai dai wa bainahuma umurun mushtabihatun sallallahu alaihi wasallam kanin halal da haram din akwai su al'amura masu rikitarwa ko masu kama da juna malamai sai suka eh, sa eh, annabi ke faɗi la ya alamuhunna kafirun minan nasi da yawan mutane ba san wa'annan abubuwa ba sai annabi ya ba da mafita ta yaya mutum zai kubuta daga irin wa'annan abubuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man ittaqa shubuhati duk wanda ya kare kansa daga irin waɗannan abubuwa ɗin da ka ji wani malami ce ka za halal ya halatta kai mu'amala irin kaza wani ce a'a bai halatta ba kai a gare ka ko to yanzu wannan mushtahibun mushtabihun bin nisbati ilayka saboda ka samu ganganu guda biyu wannan ya ce maka ya halatta wannan kuma ya ce maka bai halatta ba me wara a ciki me kuma kubuta a ciki sai ka ɗauke shi a haramun don ka kubutar da addininka da kuma mutuncinka saboda in ka aikata ba ala da za ka samu ko da halal din ne amma in ka bari fa in haramun ne ka kubutar da addininka in ka aikata ne yanzu kana tsakanin ko ka fada a haramun ko kuma ka fada a makaruhi in ɗayan ya ce makaruhi ne ko to ba ka aikata ba fa ji istabra ali dinihi wa irdihi ga bangaren gaci wanda yake fatawa yake jira a bashi shi kuma malami mujtahidi shi kuma dalilai za su iya ta'aru ka samu dalilai guda biyu wannan dalilai ce maka kaza halal ne wannan kuma ce maka kaza haramu. ka samu dalilai guda biyu masu karo da juna kamar hadisai to baka son baka iya samun ka kai bincike ko kuma iliminka bai kai da cewa ka gano nasu wal mansukh tsakanin waɗannan hadisai guda biyu ba sannan baka gano rajih ba a cikinsu da ya kamata ka yi a tawakkuf shi ma sai ka tsaya saboda yanzu kana tsakanin ko ka aikata ya zama ka aikata haramu ko kuma ka bari ka zama ka kubuta to me ya fi ka aikata kana cikin shakka ko kuma ka bari ne annabi to abinda annabi ke nuni kenan duk wanda ya kare kansa daga irin waɗannan abubuwa to istabra alidinihi wa irdihi ya kubutar da addininsa ya kubutar da mutuncinsa wa man waqa fi shubuhat wanda ke fadawa cikin wa'annan a ah, to ai wani wani ya ce ai halal ne ba matsala sabanin malamai rahama ko shikenan sai ya fada to waqa fi harami da sannu zai ya fadawa a haramu ko kuma annabi sai ce ya fada cikin haramu tunda ya san wannan abun akwai shakka a kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ama yuribuka ila ma la yuribuka kabar duk abin da kake shakka ka je inda ba ka shakka to tunda ka samu maganganu biyu yanzu baka da magana a ɗaya kana da shakka a kan wannan to sai ka bi umarni kuma na annabi da amma ya ribuka ila ma ya ribuka kuma yake ka bar abin da kake wannan shubha din in ka fada ka fada haramu to mutum sai kukuta sai annabi ya misali ce ka ra'iyar a hawla al-hima kamar manomi ne wanda yake kiwo kusa da gona yushi ku ayyar ta'fi ya kusa ya fada a ciki ya fada a ciki kuma shikenan ta tashi in ya kuma kubuta ya kubuta din kenan ba ruwansa ala sai annabi sake gaya mana in wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyaka ko sarkin garin nan yana da iyaka sarkin wani gari ma yana da iyaka sarkin ƙasar nan na namu na najeriya ma yana da iyaka shi kansa iya je wurin sai dai ya zama shi ma mabi ba wanda ake bi ba ko duk wani mai mulki ko mai iko da wani ikonsa yana da iyaka inda yake iko a kai wa inna himallahi shi kuma iyaka na Allah fa shine maharimuhu abubuwan da ya haramta nan ne ya sa maka doka iyakan nan kada ka faɗa ya saka na cewa tilka hududullahi nan ne haddodi na Allah fala ta'taduha kada ku keta to iyakan Allah shi ne wuraren da yake haramun ne nan ne ya iyakance kada mutum ya fada ciki ya fada ya fada kuma wani wuri da aka ce kada ya fada ala wa inna fil jasadi mudghatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki cewa a jiki akwai wata tsoka idza saluhat idan tsokan nan ta gyaru a wannan jikin saluhal jasadu kulluhu duka jikin sai ya biki ma sai ya zama yararre ya zama na kirki wa idza fasada da wannan tsokan ta ɓaci fasada aljasad kulluhu duka jikin shi ma sai bi sai zama batacce kaman wannan tsoka ne ala wa hiya alqalbu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan tsoka ita ce zuciya don zuciya inda ta karkata nan ne jiki gangan jiki yake bi gaji kana son zuwa wani wuri sai ga jiki kawai yana ta tafiya gaji ba kana son zama sai ga jiki ruk ya zauna kana son miƙewa sai ga ka miƙe kenan zuciya ita take controlling din jiki shi yasa Allah da yawa yana magana akan al'al ko an-nafs ko an-nafs wannan shine ran ko kuma zuciya da take controlling din sauran gaɓoɓi na mutum in har ta zama mutumin zuciya ta zama ta kirki shikenan mutumin ya zama mutumin kirki shi yasa Allah ce fi qulubihim maradun a cikin zukata akwai cuta fa zadahumullahu maraba sai ka kara musu cuta akan wannan duka lokacin da Allah ke magana kan maganar cuta zai ga maganar zuciya ake magana في قلوبهم أكن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم ولهم هكذا هذا Allah ينعم suna da zukata ba sa tunani da su kenan wannan gaba ita ce zuciya da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna ita jagora na jiki in ta zama zuciya ta kirki jiki shi ma sai ya zama haka in ta baci jiki shi ma sai ya bi wannan baci na wannan zauka ita ce zuciya kenan wannan hadisi yana da cikin abin da yake nuna mana halal da baya daukan wato gardama akan mutane guda biyu baya daukan shakka ko haram ma haka a tsakaninsu akwai abubuwa da kai tsaye ba za ka ce haramun ba kai tsaye kuma ba za ka ce halal ba musulmi da yake sai kubutar da addinin sabin abin da ya fi masa shine kubutar daga irin wa'annan ko mu'amala ko abincin ko wani abu dai daban duk lokacin kamar kullum na fara duk lokacin da ka samu maganganu guda biyu na malamai akan abu wannan ce eh za ka iya yi wannan ce ba za ka iya ba in yin nan in kai laifi ne to kai ka ɗauka ba za a yi ba sai ka kubuta in kuma ibada ne wani ce wajibi ne wannan ce sunna ne kai ka ɗauke shi a wajibi saboda yin sunna nema ma kaga dai ka yi dama sunnan mai ake so a yi ta in wajibi kuma fa dole ne to sai wannan ce yin kaza wajibi ne wani ce a suna ne kai dauki kai wanda in kai ke nan baka da tunani an gane abun in kuma na bari ne sai ka dauki a mafi hatsarin kaga ka buta kenan an gane shi yasa mutum aka ce maka makaruhi wannan ce haramu sai ka dauki na wannan baka da wani laifi tunda kai fatawan malami ka to sai ka ɗauke shi mu don abin in baka aikata shi ba ba wanda jike baka me yasa baka aikata kaza ba ko in ka aikata ne yanzu in haramun ne shine za a tambaye ka ce to ai na ji wani malami ya ce ai ba haramun bane ce to baka ji wani kuma ya ce haramun ne ba ta yaya za ku buta kenan nan eh zai yi wahala tunda ka ji haramun ka ji ba haramun ba sai ka ɗauki wanda ka fi so ko kaga ba ku da shi yasa al ga addini shine barin irin waɗannan abubuwa ne shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuni wannan hadisi shi ma yana da cikin hadisai guda uku zuwa hudu da malamai suka ce asali ne mai girma daga cikin asali na addini hadisi innamal a'malu binniyati حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه حديث النعمان بن wannan asali أسلي guda uku sun ce duk inda إن دك جي waɗannan hadisan za su zama mutum jagora a kowane lokaci aikin zuci da za ka yi don Allah inna amalu bin Ka kai yadda annabi ce man ahdatha fi amrina haza kiyaye halal da haram kiyaye wajibi da sunna da sauransu hadisi innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu malamai suka ce wannan ma zai iya shiga a kowane irin babi daga cikin babubbuka na ilimi kamar sauran hadisan guda za ga malamai suna sa su a usul na littattafansu in za su yi ta'alifi wannan shine abin da wannan hadisi ke nuna mana kenan musulmi ya zama yana da wayonsa a kowane lokaci kubuta yake nema ba fadawa ba an gane in aka ce ka za ka yi to ka ɗauke shi da ƙarfi ka yi bari ka ɗauke shi da hatsari yi sai ka bar shi sosai shi kenan sai ka kubuta saboda halal abinda ake kira halal a ta'arifin na malaman usul shine ma la yusabu fa'iluhu to wala yu'aqabu tarikuhu halal kenan mallakan hansil yanzu wannan me matsayinsa halal ne wanda ya mallaki hansil wani lada zai samu wanda bai mallaka wani zunubi za a masa babu to irin wannan shine halal da yi da bari duk ɗaya ne don aka ce maka wannan haramu wannan halal haramun halal sai ka dauki a haramun ne don ko da ka aikata ba wani ladan da za ka samu to bari kuma shine ka zama ka yi zama mai wara kenan shikenan sai ka samu ladan wannan aikin da ka yi saboda ka tsorata ne kada ka fada shi ka bari an Anas bin malikin radiyallahu anhu qala anfajna arnaban bi marri dhahrani فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبها وبعث بها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله قلنا حديثي لك أنس بن مالك رضي الله عنه ke faɗi an fajana arnaba wato mun zo mun kori zomo an fajana bi ma'ana kuna tahowa kawai faf sai ku zomo shine abin nan an fajana bi ma'ana da muka ganci bi marri baharani a wani wuri da ake kira marri baharan hanya mai tsakanin makka da madina yanzu ana kiran wurin wadi fatima shine marri baharan din tsakanin shi da makka kilomita talatin a wurin to sun kai wurin za su tafi daga madina za su je makka sai ga zomo fit shikenan fasa alƙawmu falagabu in ji anas ke ce mutane sai suka bi bayan wannan zomo falagabu sai suka gaji al-lughub shine wa masana min al-lughub shine gajiya Allah ya ce mun halici sammai da kasai a cikin wa ma masana min lughub ba mu gaji ba al-laghabu nan shine ma'ana balaghibu sai suka gaji da suka gaji shi anas kamar shi bai gaji ba mutane ne suka gaji tunda da tare da shi ce wa adraktuha fa akhadtuha ka duba ba da hannu ne ya je kama ta ma ba da wani abu ba ka bai kenan komai nasu ba irin namu ba ka gudu irin na zomo eh haka haka kawai shi kenan sai ka rasa inda yake amma su ma da kafa suka bi wannan zomo har ya kama zomon nan ga akwai gudu kenan ga Anas bin Malik radiyallahu anhu ce da na kama wannan zomon da ranta fataitu biha aba talha sai na zo da ita wajen Abu Talha fa zabaha sai nace yanka mana ita muna magana ne akan abin da ake ci ko a abinci na halal wa ba'atha biha ila wa ba'atha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi warakiha aw faqidaha faqabilahu ce da na yanka aka feɗe ta sai ka dauki warar alwarik ne kaman kafan gaba ko kuma cinya ta baya ce sai aka aika ma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kuma annabi sai ya karba a wani ruwaya fa akalaha sai ya ci to kaga annabi ya karba kenan na nuna mana zomo halal ne don ba halal ba ba zai karba ba zai ce a ah, wannan haramun ne kada ku ci to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karbi wannan zomo su kuma suka ci sauran to da annabi ya karba wannan yana nuna mana kenan zomo halal ne musulmi zai iya yanka zomo ya ci sannan yana nuna mana kuma irin yanayin sabbai karfin da suke da shi ba su da wani cuta tun da mutum zai iya bin zomo a guje kama zomo a dajin Allah ba a gida ba kaga wannan ba garamin abu ba ne ko irin gudu irin na zomo ko an sai irin gudun zomo ba irin gudu zomo da ake kiwo a nan na gida ba kasu shi bai da sai ga yana haka haka zomon daji in ka ga yadda zomo yake gudu ba za ka ɗauka abu mai rai ne ke wannan gudu gudun zomo fit kaman kawai kafin ka kifta ido ya yi nisa ko mota sai haka amma mutum kuma zai biya kama na ga shi sabbai suna da ƙarfi sosai kuma ba su da wani cuta da zai hana su irin wannan abu na'am an asma binta abi bakarin radiyallahu anhuma qalat نحرنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونهن في المدينة wannan hadisi daga asma'u binta abi bakarin radiyallahu ma ita ce yar aisha asma'u diyar abubakar matan zubair bin al-awwam radiyallahu anhu ita ta rasu ta yi shekara kusan ɗari ta rayu sosai allah ya tsawaita ranta har shekara ɗari ta yi ta rasu shekara ta saba'in da uku bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tana cikin manya-manyan sahabbai da suka yi hijira tun a farko farko din ita Asma'u bintu Abi Bakar radiyallahu anha to tace mu yanka doki na harna mu yanka doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama fa akalnahu muka ci wannan dokin kuma wa fi riwayatin a wata riwaya take fadi wa nahanu fil madina mu muna madina me dalilin da yasa ta ce muna madina kada wani ya ɗauka a makka aka yi wannan bayan an zo madina an shafe wannan hadisi sai ta nuna maka hadisi madani ne da hadisi madani ne kenan hadisin daga ƙarshe-ƙarshe yanzu babu wani hadisin da ya zo ya nassafa shi sa'annan kuma ayan da take magana a cikin suratul ah, ah, nahal ko والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينة ita kuma makkiya ne don kuma ka sake nuna maka bayan saukan ayan ne suka yanka wannan doki suka ci don kada ka ɗauka ayan ta kuma ta shafe hadisi don suratul abin nan nahal makkiya ne ko to sai ta gaya maka mu muna madina fa wannan abun ya faru don ka daga don da Allah yake magana wal khaila wal bigala wal hamira sai litarkabuha don ku hau ku yi ado to sai su malamai sun ce da an ce litar ka bulamu din nan ta'alil ne yi an halice su ne don ku hau kawai ba wani abu to kaga doki ya shiga jaki da alfadari ba ci to sai ta nuna cewa to fa a'a ayan ba abin da take magana a kai kenan ayan makkiya ne wannan hadisi kuma madani saboda haka madani ne ya kamata ya shafe makki ba makki bane ya shafe madani to ma nan madani ne mun yanka ko mun ci a zamanin annabi kenan doki menene alal ne muna magana akan kitabul asima abinda ake ci ko to ga doki kuma bayan zomo doki kenan wani malami ko wani mutum ya fito cewa ba a cin doki doki haramun ne sai na bukatan dalilai da za su kore waɗannan hadisai ko abakar gumi yana Allah ya ji kansa cikin tafsirin wancan aya yayi bayani mai tsawo kuma ya kawo wannan hadisan shi ma yi wannan muqarana din cewa wannan hadisan duka sun zo a Madina ne a yakin Khaybar cikin yakokin da aka yi su a Madina kuma suratul Nahl din makkiya ne duka ayoyi sun sauka a Makka hadisai da suka zo a kan hani duka ga yanayin su abubakar gumi yayi bayani mai tsawo ya nuna ana cin doki halal ne a ci in mutum ya samu dama yana da shi zai iya yanka ya kama bai da dama da zai iya tilasta wani kuma ka ce kowa kowa sai ya ce kai ka ga yi maka za ka ma ba wanda ya isa a duniya ce ya ce haramu an gane ko da ma malikiya din maganganun su guda biyu ne malikiya da abu hanifa cikin masu mazahi suke gani haramun ne a wata ɓangare sun ce ba ba haramun ne makaruri ne abu a shafi da ahmad da sulai da sauransu su sun tafi akan doki halal ne akan zahiri na wannan hadisai su sun dogara da wasu hadisai ne wani hadisi wanda aka ruwaito a sabu sunan su ruwaito shi wai da khalid bin walid a cewa lokacin da aka yi yaƙin khaibar annabi ya hana cin dokin naman doki sai malaman tarihi malaman hadisi suka ce a'a wani hadisi bai yiwuwa ya zama a haka saboda shi Khalid bin Walid a lokacin da aka yakin Khaibar bai ma musulunta ba balantana na je da shi har rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan hadisin ƙarya ne ko waɗanda suke so su haramta ne kila suka kirkiro shi to da haka ake kama mutum ya sa sanin tarihi sanin yauce aka haifi mutum yauce ya mutu yauce ya musulunta yana da muhimmanci da haka malaman hadisi suke kama mutum in kana maganar tarihi da ka ce da ware da wani Su ce a'a a shekarar nan wani yana gari kaza bai baro garin ba sai da bayan wata kaza shi kenan ko kuma a shekarar ma ba a haife shi ba kamar yadda ɗan shi'a suka yi da suke so su muzanta yazid ɗan mu'awiya wai su nuna annabi ya la'ance shi malamin su a wani littafinsa su ce wata rana annabi yana hudu ba a masallacinsa sai ce yanzu nan za ku ga yan wuta sun bullo daga nan wai sai ga mu'awiya tare da ɗansa a hannu ya riko shi suka zo suka zauna annabi ya yi ta hudu ba dai ya gama ba zai ji hudu ban ba sai ya tashi ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine ma jagoran da kuma wanda ake jagoranta wato mu'awiya da kuma yazid Allah ya tsine musu shekul islam da ya zo zai radda ce ga ya nuna wanda ya kawo wannan magana jahili ne bai san abin da yake yi ba kuma da za a tara yara su masa dariya ma ya kamata ce a zamanin annabi muawiya bai yi aure ba ma ballantana ya samu ɗa mai suna yazidu an gane abun daga sanin tarihi yana da muhimmanci ba da za a yi ma addini ƙarya da wani ya kirkiro ƙarya sai ka ce gashi to haka haka ne kuma sai bai aure ba sai zamanin aliyu amma an ce a zamanin annabi ya zo da ɗansa annabi ce ga ɗan wuta ga ƴan wuta na zuwa ya sake ɗaukar ɗansa ya tafi annabi ya tsine mace la'anallahu alqa'id wal maqud bai bai kunya ya faɗi wannan an gane abu to sai shaykhul islam da zo masa raddi ya kawo wannan magana ya kawo wannan to shi sanin tarihi yana da muhimmanci shi yasa a ita asma'u tana da tana da ce da yawa za ka ga hadisai daga asma'u ana rawaito hadisai shine take gaya mana wa nahanu fil madina wannan abu ya faru ne muna madina don wani kada ce aya ai ta shafe hadisi an gane kenan naman doki halal ne za a iya ci saboda wannan hadisi buhari da musulun su yi ittifaqi a kansu ban sai yadda za su yi da irin waɗannan hadisai ba an gane kuma za a yi magana magana ne na ilimi ba wai a tara mutum kawai ce me maganan naman cin doki ce haramun ne kenan ba dalili wai kuma mutane su dauka don an yi haka a bayan wani abu ya faru a najeriya aka tara malamai na gani a kaduna nan wai za a tambaye su eh a sokoto ko wai shikenan haramun ne ba dalili ba kau da wannan hadisan da aka kawo su a yi kokari mana a gaya mana matsayinsu da inda suka zo da me yasa kuka ce da abin nan haramun ne haka kawai haramun shikenan haka ake daukan addini bayyuwa yiwuwa da addini sai da dalili kuma dalili bayyuwa sai daga qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to cinna man doki halal ne hadisai suna nan cikin buhari suna cikin muslim suna cikin abu dawud suna cikin tirmidhi duk maganganun malamai wannan shine mazhaban na shafi'iyya shine mazhaban na hanabila da kuma maganganun sauran malamai gaba daya su malifu suke gani makaruhi ne kawai shikenan an gane abun na'am na'am ita ce na'am عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل والحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأحلي كما حديث جابر شيما هنا قال كرفة ولما جنا جابر بن عبد الله ألا يرجد شي جابر بن دبابنسا ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a ci naman jakin gida a fili naha kafin a hana ana ci don akwai hadisi da ya nuna har lokacin da suke haifar din sun ji yunwa sosai hadisi na gani shine zai zo a bayan nan an dafa nama tukwane suna ta farfasa kamci ya taso kowa yana jira kawai a sauke kuma ga yunwa a zo a fara ci kawai sai mai yi kuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle Allah da manzansa suna haramta muku naman jakin gida kuma shi ne aka yi dafa ake jiran nunansa mai raito hadisi nan muka tife waɗannan tukwanin gaba ɗaya kawai shi kenan muka ƙara gaba muke tawakkalla alallah Allah kaga ba maganan abin nan yasa duk wani abu abinci da halal ne ka yi ta ci sai lokacin da ka samu umarni cewa wannan abun haramu ne wannan kuma yana ƙara nuna mana maganan cewa komai da ka sani halal ne giya ita kanta da halal ne sha ake yi sai an ji ɗif ko sai lokacin da aka zo ana sallah mutum mai sallah bai iya karatu da kyau inda ya kamata ya sala sai cire laɗin sai ya zama kawai tafiya ne ba korewa ba ne sai Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ko ko ta taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci maye giya sai kada ku sanci sallah alhali kuna cikin maye ku bari sai ku wasake kun san abin da kuke faɗi kenan giya halal ne a wannan lokacin ana iya sha kowa ma zai iya sha ko don akwai riwaya cewa wani buki kaman walima ne aka yi aka yi giya sabbai suka sha aka sa wani daga cikin sabbai a wasu riwaya suna cewa aliyu ne ma ya ja su sallah sai karanta kulya ayyuhal kafiruna kulya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna duka inda ake laladin nan sai ta shirye su to daga nan Allah sai ya saukar da wannan aya malaman asbabun nuzul suna kawo wannan hadisi a wannan aya la qarbu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna an gane abin to jabiri ke faɗi annabi ya hana a ci naman jakin gida wa azina fi luhumil khayl sai yayi izini akan naman doki a riwaya muslim shi kadai kala akal na zamana khaybara a zamanin yakin khaybara mun ci alkhaila doki wa humur alwahji da jakin daji wa nahan nabiyyu anil himaril ahli sai annabi ya hana jakin gida kaga shikenan ko yanzu jakin daji halal ne doki halal ne jakin gida haramun da wannan hadisi shi kenan hadisi na gaba shi ma an abdullahi bin abi aufa qala asabadna maja'atun wa wato wata yiwa ta same mu shi abdullahi bin abi aufa ana kiransa abdullahi bin alqama bin khalid bin harith ya halarci sulhun hudaybiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an raya shi tsawon lokaci a zamanin annabi sallallahu bayan annabi kai shine ƙarshen sahabin da ya rasu a kufa bayan shi ba wani sahabi an gane shi wannan din kenan ya rasu shekara ta 87 bayan hijira kuma babban sahabi ne ya rayu da annabi ya halarci har sulhu gaibiya an gane kuma ya sake rayu shekara tamanin da bakwai sai zama shi ne a kufa wanda yake so ya ga wanda ya ga annabi sai ya zo wurinsa daga shi duka sahabbai sun ƙare a kufa kenan shi ne ƙarshe wanda ya mutu a kufa daga sahabbai to ci ke ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun samu wato wata yunwa ta same mu a khaybara a birarin da muka yaƙin khaybara lokacin da muka kasance a khaybara din waqa'ana fil humur al sai muka kamu zafi na gida gida fantaharnaha sai muka soke su muka yayyanka su muka jara nama muka sa a wuta falamma ghalat biha al lokacin da tukwane suka tafarfasa ana jira kawai a ce yaro na kowa ya fada ga yunwa kuma nada munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mai kira daga wurin annabi yana kira cewa an aksi'u alqudura ku kife shine al-ikfa nan abuna haka ka kifar da shi ya zubar da abin da ke ciki to ku kife wa'annan tukwane wa rubbama qala ya faɗa a cikin hadisin wala ta'kulu min luhumil humuril ahliya shay'an kada ku ci naman jakin gida ko kadan nan muka zube wannan muka zubar da su muka ɗauki tukwanin muka wanke muka ƙara gaba a gani ita sabaita suke bin umarni. annabi da wani ne sai ce mu kama da wannan tukuna nan gaba za a iya ai yanzu lalura ne ko ba haka ba mu yanzu ai lalura muka fi kawowa kafin maganan bin annabi komai sai an sa lalura ai yanzu muna cikin lalura ba yadda za ka yi kullum haka abubuwa da yawa ce yasa sai mu ta fadawa cikin haramu to ba su da maganar lalura ne yunwa kasun kuma sun sani an halatta masu maita ma in suna jin yunwa amma me yasa tun da yanzu umurni ya zo naman jakin gida haramun ne to ba wani saura kuma kawai suka suka kifar da wannan tukwanen gaba daya suka ƙara gaba suka ɗauki kayan suka yi gaba tunda annabi ne ce an hana wannan kenan ya nuna shi ma hadisi yana nuna da ana cin jaki daga baya a yakin khaibara anan aka haramta auren mutu'a a hadisi guda ɗaya wannan kenan aka sake haramta naman jakin gida aka tabbatar da doki aka tabbatar da jakin daji shikenan kuma daga nan ba wani hadisi ko aya da sun sauka ta shafe waɗannan hadisai al'amari ya ci gaba a haka haka abubakar kuma ya faɗa a tafsirin sa na rabbul azhari an gane wannan shine kowa ya ce maka yanzu ana auren mutuwa ƙarya ne wani ce maka ana cin jaki ƙarya ne wanda ce kuma ba a doki haramun ne shi ma ulhatu burhanaku ko ka zo da hadisi da zai ture mana waɗannan hadisai guda uku wanda buhari da musulun sun yi a kansu ko yana daga cikin alqara'in da suke sa hadisi ya ƙara ƙarfi hadisi ya kasance cikin buhari da musulmi yanzu ko da mun samu wani hadisi daga abu dawuda ko tirmizi ko ibn maja ko nasa'i ko muwatta imam malik ko musnad imam ahmad sun ce na buhari nan shi ne a gaba saboda me saboda su buhari da musulun sharaɗinsu babu wani malami da yake da sharaɗi irin nasu wajen karɓo hadisi kuma duk malaman duniya su yi ittifaki akan abul hadisan da ke ciki cewa dukkan su sahihai ne kuma sun bi waɗannan sharuɗa wajen karɓo hadisansu shi yasa duk wani mutum da ka ga an kawo sunan a cikin riwayan Buhari to kada ka yi tambaya a kan wannan mutum shi siƙa ne ko ba siƙa ba ya isar maka tun Buhari da yake maka ba zai karɓo hadisi ba sai irin su da wani da suwani da suwani wanda suka cika sifofi da sharuɗa iri kaza kuma malamai sun bi diddigi sai suka ga haka din ne sa suka karbe shi ba haka kawai offset suka karbi buhari suka karbi muslim sai suka ga diddigin mazajen da ke buhari ke cewa na fulan an fulan an fulan an abi hurayra an da sai suka bi su daya bayan daya suka ga duk abin da buhari ya faɗa sharuɗan ne sun cika wayannan mutane kafin su ce eh to lallai mun yadda da abin da ya faɗa suka bi na musulunci ma suka ga haka da suka zo wajen abu dawuda sai ga shi kansa ya faɗa a cikin risala yana da littafin risalatu abi dauda ila ahli makka da ya rubuta sunan ɗinsa an tu an watsa a duniya don a baitul maqdis ya rubuta sai ka turo makka ga littafi da yake magana akan ibada hukunce hukunce mutane makka ku karba ku yi amfani da shi suka ce to muna so mu ji sharaɗin mai littafin da rubuto mana ya gaya mana meye wannan littafin sharaɗin hadisansa sai ke a cikin daga cikin risala din sai ke faɗi a cikin wannan littafi na wani sunan akwai hadisai sahihai akwai hasan akwai kuma waɗanda ba su kai hasan ɗin ba akwai kuma ba ba'ifai amma duk hadisin da yake akwai rauni mai tsanani sai ce bayyantu zan yi bayani bayan hadisin cewa ma sakattu anhu abinda ne shiru akai to fa huwa salihul lil ihtijaji a wurina hadisi ne wanda bai shi kansa ya kasa samo ma hadisi daraja ko ce masa sahih ko hasan ko da'if bai sani bai ce sai yayi shiru to a wurinsa Salihu lil ihtijaji za a iya kafa hujja da shi to da malamai suka duba sai suka ga haka din ne daga shi abu da wanda akwai hadisai mawdu'ai in ka duba tafsirin albani sai ce maka haza hadisin mawdu ƙarya ne aka yi ma annabi ya ruwaito hadisi sai ce maka wannan hadisin da'ifun jiddan mai rauni sosai a cikin wanda ya sakata kuma kansu da yace wanda ya shiru salihun lil ihtijaji sai a duba daga cikin sai a samu sahihai a samu hasan a samu kuma da'ifai a samu mawdu'ai to duk wani littafi daga duba zaka samu wannan an gane duk littafin da ka duba na hadisi za ka iya samun wannan za ka samu sahi za ka samu hasan za ka samu da'if za ka samu mawdu banda wani buhari da muslim su suka ce a wannan sahi shi yasa ake kira su sahihul buhari sahihul muslim a wannan littafi su kadai banda kuma wani littafi daban na buhari in buhari na littafai sun fi a kirga musulmi na littafai sun fi a kirga amma ba su yi wannan sharɗin a sauran littattafansu ba sai a cikin sahihan guda biyu suka ce ba zan sa wani hadisi ba sai wanda iya ilimi na ba da wani ilimi sabani wannan cewa hadisi nan sahihi ne kuma mutane ga irin su wanda darajar don akwai daraja na mutane wajen ruwaito hadisi sai da su wanda ya cika waɗannan darajojin kafin in karɓo hadisi a wurinsa. sa to kuma sun bi haka ne malamai sun bi diddige sun gano haka ne shi yasa aka karɓe su to shi yasa in ka ga hadisi cikin Buhari da Muslim ya isa ƙarina ne da ke nuna wannan hadisi sahihi muttafaqun ala sihhatihi baka da matsala a kansa saboda su da suka sa kuma sun bi wannan sharaɗin wajen fiddo da hadisansu an gane abun to kaga sun ce mana a nan hadisai guda biyu zuwa uku cewa ana iya cin naman doki ko wanda yanzu ce ba a ci kila sai kawo mana irin hadisi na Khalid bin Walid ko a bara mun ce malama hadisi ne suka ce ce a khalid bai musulunta ba a lokacin ballantana ma ce ya je yaƙi har ya rito annabi hadisi daga annabi a wannan lokacin kuma yana tare da mushrikai an gane abun to malar suka ce hadisi ba isi ne ba a kafa hujja da irin wannan to wannan shine hadisin mu na abin nan hadisin mu na karshe a wannan babi a darasin mu na yau hadisi abi sa'alaba al-khusani radiyallahu anhu ana kiransa abu sa'alaba al-husani malamai sun saba akan sunansa wajen sunaye kusan goma sha biyar ana kiransa jursum jurtuma jurtum waye sunaye har kusan guda goma sha hudu daban-daban sunan ya shahara ne da mai da alkunyansa abu sa'alaba al-kushani radiyallahu anhu sahabi ne na annabi ya rasu a shekara ta saba'in da biyar bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yake gaya mana harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ruhumal humuri al-ahliya annabi ya haramta naman jakin gida kaga shi ma dai yana ƙara gaya mana naman jakin gida haramun ne ko amma naman doki halal ne Kama yadda na faɗa shine mazhaban shafi mazhaban imam ahmad mazhaban lay mazhaban hammad mazhaban abu faur mazhaban zubairu mazhaban hasan al-basri mazhab ibn sirin mazhab aqa mazhab aswad mazhab ibn al-mubarak dukkan su sun shine mazhaban su wannan mutane gaba daya shine mazhaban mafi yawan sahabbai ba wanda ya saba kan wannan an gane su wanda suna da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sabi zai ga hadisi annabi ya saba zai yi zai yi wahala na'am 是不是有食